bayan cece kuce da kuma musayar kalamai a tsakanin ma'aikata da kuma gwamnatin jihar adamawa game da batun tallafin kudade da gwamnatin jihar ta samu na biliyoyin naira da zimmar biyan ma'aikata hakokinsu da suke bin gwamnatin jihar na tsawon watanni yanzu haka an gano bakin zaren inda gwamnatin jihar ta ma amince da ta biya ma'aikatan dukkanin hakokin da suke bin ta. kama daga albashi kudaden hutu da masaran alawus alawus da yake tabbatar da wannan mataki a wajen wani taron manema labarai da ma'aikatan kuɗi ta jihar ta kira domin fayyace halin da ake ciki game da kudaden daukin da babban bankin najeriya cbn ya bada a ƙarƙashin tsarin na tallafawa jihohi domin biyan albashi wato out. gwamnan jihar adamawa sanato muhammadu bindo umaru jibrilla ya ma musanta zargin cewa gwamnatinsa na ma neman sauya akalar kudaden. mu zo mu bayyana wa mutane yadda take ba wani ɓoye ba wani eh, cuta a ciki eh, kuma eh, ina so in shi mai gida shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari godiya domin wannan bailout da ya yi ba yana da ma'anan bailout kamar a turanci ba domin za mu biya interest kuma ana ɗauka mu da daga sos amma duk da ba a yi ba gwamnatin da ya shuɗe ba su yi hakan ba kuma wannan abin da ya faru zai taimakawa talakawa zai taimakawa ma'aikata so to haka eh, kuma ni na ce eh, gwamnatin nan gwamnati ne wanda za ta zama a bayyane ma'ana transparent sai kuma za mu yi wa za mu zama kuma accountable eh, ma'ana cewa za mu tabbatar kowa ya san abin da ya shiga adamawa da abin da ya fita. Tun farko ma dai sai da gwamna Bindon ya yi shagube ga masu cewa ya karbi ragamar mulkin jihar ne ba tare da ma ya shirya ba lamarin da ya kai ake wa gwamnatin sa lakabin digital wato kuna min kallon biri ne ko ina muku kallon ayaba. ko mai kungiyar kwadago ke cewa ne game da wannan takaddama na batun tallafin biyan albashin kwamar dauda maina shine ma shugaban kungiyar kwadagon jihar adamawan alhamdulillah mu sai san barka muna godiya ga shi mai girma gwamna da ya zo biya bashin da wasu suka handame suka ki su biya mu mun gode masa da ya ciwo bashi don ya biya mu bashin da muke bin sa muna godiya kaman dama ba suka wadanda ba suka kai bin gwamnati kan sa akwai kudaden ƙarin hutu da wasu allowance allowance wadda kamar da ji shi kwamishinan kudi na jihar adamawa ya bayyana to yana ɗaya daga cikin hakkokin ma'aikata wadda shi mai gida gwamna ya yi amanna a biya ita ma dai haɗakar ƙungiyar ma'aikata ta tuc ta fa bayyana jin daɗin ta eh, sunana kwamfani musa abbas kiri ni ne sakataren kungiyar tuc ta jihar adamawa akan gaskiya ma'aikata dai ba abin da su ce mu dai yadda gwamna ya furta yau muna godiya mu dai muna kira ga gwamnati biyan ma'aikata sannan ta ci gaba da mu kuma ma'aikata insha Allah in dai gwamna ya cika za mu aike mu tsakaninmu da Allah za mu tabbata cewa ba cin hanci da rashawa kamar dama waɗanne matsaloli ne ko kuma ba su ke bin ita gwamnati eh ba su suna da yawa akwai na jiha akwai kuma na kananan hukumomi a jiha akwai bashin kuɗin hutu na shekara uku hukumomi akwai suka na albashi wani da kananan hukumomi su wata uku su eh, wata hudu sannan akwai suka na wanda suka ritaya ba biya su da tuti ba sannan akwai suka kuma na mutane su dai ma'aikatan jihar adama sun ma shafe wata da watanni ne suna dakon da a soma biyan su waɗannan kuɗaɗe da suke bin gwamnatin jihar adamawan wanda yanzu kuma sun kasa kunne da idanu don soma samun alamun biya daga banki wato bankala ibrahim abdulaziz sashin hausa na muryar amurka daga yola a Najeriya.